in banda marigayi tsohon shugaban kasa alhaji umar musa yaraduwa kawo yanzu babu wani shugaban kasa a tarihin najeriya tun fara mulkin demokradiyya da za a ce ya bayyana kaddarorin da ya mallaka karara sanin kowa ne yadda aka yi ta kai ruwa rana tsakanin al'umma da kuma tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan da ake neman ya bayyana kaddarorinsa amma kuma ya kememe ya ce hakan ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa a bayanin kaddarorin da shugaban shugaban kasa da mataimakinsa suka mallaka dai ya nuna cewa shugaban kasa muhammadu buhari kawo yanzu yana da ajiyar kuɗi ƙasa da naira biliyan talatin a bankin union bank a inda kuma mataimakinsa ke da ajiyar kuɗi na naira miliyan casa'in da hudu a bankunan da yake ajiya bayan wannan kuma akwai gidaje da dukkanin shugabannin suka mallaka to koya talakawa ke ji game da wannan bayani na kaddarori da shugabannin na najeriya suka bayyana ga dai abinda wasu ke cewa a birnin lagos sunana alhaji garba abdullahi to alhamdulillah dama wannan abu wanda yake bayyana su dai kowa ya san dama ba wani abu gare su ba ai buhari dama kowa in mai kuɗi ne ai masu kuɗin an sani wanda suka fatan ma an sani amma su da suka yi mulkin lokacin da suka yi faratun daga obasanjo ya bayyana kadara ta me aka ce mai aka dawo ga shi goodluck ya bayyana amma ai yar adawa da yi mulki ya bayyana kaddara ta me yasa su ba a hura ma shi gudunlaw wuta bai bayyana kaddaron shi gaba gadi ma bai bayyana ba kuma ba abin da da an ga mutum dama mai lahiya ne ba barawo ba ba azzalimi bane wanda ya bi da gaskiya ne to shi kenan duk da za a goga mai wani abi abin da ake nema kenan to kuma yanzu alhamdulillah mun san dama za a wadi kuma mun san ba wani abai gare shi ba wani abai ya sata ba ya haɗe masa yanzu kuma ya su kakkaro da wani abin da za su yi da sani salamu alaikum suna na baban gida sada mani mazaunin lagos to alhamdulillahi wannan rana dama mun kagu da mujita wani abun barin ciki ne kowa sani a zahiri dai ba har dai ba mai kuɗi ba ne dama su ne wayanda ba sai yarda ba dole sai sun faɗa to kuma tunda sun faɗa shi sai shafa makansu ruwa ya masa aski ta ƙare duk wani wanda ke rike da wani mukami a najeriya ainihin an san nawa ne albashinsa an san nawa ne ke shigo masa an san kuma kana da wani business ko kana da wani income an san nawa kake samu amma abin mamaki sai ka an ce mutum yana da biliyoyin daloli pounds naira company to na suka samu kuɗin ba da suka ba sun bar talakawa suna cikin kunci suna cikin halin matsala da wahala ba labarin tausayi su a kullum so suke su kashe talaka su su rayu ai ba haka a rayuwar duniya ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan game da bayanan kaddarori da shugaba muhammadu buhari da kuma mataimakin sa profesa yemi oshibanjo suka gabatar wa al'ummar najeriya yanzu dai abin jira a gani shine matakin da sauran shugabanni masu rike da mukaman siyasa kama daga shugaban majalisar dattijai zuwa da kakakin majalisar wakilai da gwamnoni da kwamishinoni da dai sauransu za su ɗauka na bayyana kaddarorin da suka mallaka domin al'umma su gani babin ya murya amurka daga lagos a nigeria